To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a kaman kan da shakaran jiya, jiya ne ko shakaran jiya muka gaya muku mun dawo back to karatu hutun sallah. Uh, muka fara karatu da Shak Ma Dahir yau Alhamis kuma muna tare da Shak Malam uh, Sidi Bashir. wanda zai gabatar da karatunsa sabuwar topic da shek ya kawo uh, wanda shek ya ba su suna mai take soyil muslim da wahabiyawa to wannan sabuwar topic ne wanda za mu fara wannan shekara na uh, shekara 2004, 2024 eh, sorry 2024 yau uh, date tana a May 9, May 9, 2024. Wanda shi ya kawo sabuwar topic mai take uh, soyihil Muslim da Wahabiyawa. To, ba mu san me <laughs> ta kumsa ba, amma kan haka za mu je mu ji yabo, kun san shayya akwai yabon da yake so na Imam Ali sosai, amma mun samu ɗan matsala da wannan bidiyo. Insha Allah, next time, amma ga wannan. mu ɗan ji kamun mu sake dawowa. Sayyidi Abdullahi To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a mun sake dawowa. Muna tare da Shak Sidi Bashir wanda ya kawo mana topic topic mai take wai sahihil muslim da wahabiyawa. Shai mun san cewa kaman in an ce sahihil muslim uh, littafi ne wanda ta tattara hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'annan kuma mallumma na eh, sunan shi nan sunna sun nuna mana cewa shi sahih muslim shi wannan wanda ta tarar littafin littafin ne mai suna sahih muslim amma akwai sunansa sa'annan kuma malaminsa ne a ah, buhari sahih buhari me yasa wannan topic ɗinka ta koma kan sahih buhari ba ko dai in an ce muslim tana kumshe ne da shi wannan littafinsa da kuma littafin buhari ko dai a'a shi muslim kaɗai aka saya to wani kuma zai mamaki kamar kan da ni ma zai mamaki saboda mun san ku 'yan shi'a kun fi sayawa kun ce a ai dukkan su gaba ɗayan za ta tara su almajirai ne ga eh, Imam Jafar eh, ko eh, Jafar Sadiq ko haka kuka ce to me yasa wannan tafik ɗinka bai koma kan ah, bi uh, littafi na Imam Jafar Sadiq da kuma wahabiyawan ba ya kuma tsaya cewa sayil muslim da wahabiyawa wanga muke so mu dan ji labarinsa kaɗan sa'an nan mu shiga karatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu shek <laughs> wa ta'ala wa barakatu sarki zaki a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim wa sallim wa wa barik wa akrim ala khairi khalqika muhammadin الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد bayan godiya ga Ubangiji bisa ƙaddarawar shi muka ƙarda wannan makaranta mai albarka bayan dogon hutu da muka yi na ibadar watan Ramadana da shagulgulan sallah muna ƙara roƙon Ubangiji ibadun da muka yi a duka wa'annan watanni biyu Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓu ne amin sarki zaki kafin shiga karatu ka yi tambaya mai kyau wacce dama kuma a cikin muƙaddima ta na kira wannan maudu'in da nake so in tattauna akan shi a yau da sunan littafin muslim wanda shine sahihi muslim hmm. da kuma wahabiyawa me isa saboda alaƙar matsalar da aka kwashe lokuta ana tattauna ta na makomar mahaifin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wahabiyawa ba su gaza ba lokaci zuwa lokaci suna ta da wannan matsalar alhamdulillah dakarin iyayen manzan Allah kuma su ma ba su gajiya ba wajen mai da kora da tare wannan farmaki da ake kawo wannan gida mai mm. albarka. Na'am. Shi wannan maganar na makoman iyayen manzan Allah waɗanda su wahabiyawa mafi yawa daga cikinsu ba dukkansu ba. Mm. Suka ɗauki sai Abdullahi da sai da tuna Aminatu suka yi musu mummunar makoma, to wannan ruwayar fa ta zo ne a cikin littafin Muslim. Ta zo ne a cikin littafin Muslim. Kuma babbar hujjarsu, hujjarsu ta ƙololuwa akan wannan mummunar fahimta tasu shine ai Muslim ya kawo. ai hmm. hadisi ne a cikin muslim hmm. da haka ne to kenan bari mu ɗauki wannan littafin muslim ɗin isa abubakar mu ɗauko yawa mu sa a mizani eh. mu shin daga ne idan ruwaya ta zo a cikin muslimu kenan ta inganta ba a raunata ta shikenan dole a karɓe ta inda take ba a mata tawili amma shai kamin ka ci gaba in ka ce ta zo wa muslim shin ba ta zo ga Buhari ba sa'annan shi kuma Imamu Jafaru malamin su gaba daya wannan ba ta taba zuwa masa ba a wurinsa ko a Buhari shi ta zo wurin Muslim domin an fara an ce ai Imamu Jafar eh, Sadiq shine malamin su kamar kada ku faɗa wurin 'yan Shi'a sa'annan kuma na san ah, jamhur gaba da an yarda saboda jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam all good shi a zo kan ma aka ta kan sha zo kan malamin sa shi ma eh, almajirin sa shi ma Imam eh, Buhari bai rawaito wannan ba ba taba jin wannan bakin sa ba sa'an nan aka ji kan wurin almajirin su shi Imam Muslim su ba taba ji a wurin su ba bayan alqur'ani mai girma hmm. littafi mai girma da daraja a wajen ahlus sunna shine bukhari bukhari bai kawo wannan ruwayar ba ta iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga makomarsu littafi ne bayan bukari shine Musulmi hmm. shi shine ya kawo wannan ruwaya ɗin. da haka nan ba ni da alaƙa a yanzu a wannan mawdu'in in magana akan bukari domin bukari bai kawo ba okay very muslim shine ya kawo da haka nan na ɗauki Musulmi na tsallake bukari na'am na'am alhamdulillah mun gode wa Allah da ya mana ni'ima ba za ka samu irin wannan ruwaya mu a cikin littattafan mu barai ba cewa iyayen manzan Allah ga mummunan mu kuma da suke da ita ba za ka samu wannan a cikin littattafan malaman mu ba hmm. na'am Imam Ja'far Sadiq kamar ni faɗa malamin malamai ne malamin Abu Hanifa ne Abu Hanifa kuma shine malamin su Maliku Maliku shine malamin su Shafi'i Shafi'i su malamin ah, Hanbalu so wayannan mazahibul arba'a ba wai mu muka faɗa ba tarihi ya tabbatar da haka a rubuce cewa duk su almajiransu ne domin ya gabace su so wannan sarki zaki lisa na ɗauki shi musulun in domin ruwaye da ake ta ce ce ku ce ɗin mm. ta zo ne a littafin musulun ita ce madogara ta ƙololuwa shine hujja ta ƙarshe da ake kafawa a ɗauki iyayen manzan Allah kai su wannan mummunan makoma wa iyaz billahi mm. kafin in shiga karatu dan sarki zaki matsala ce wacce an ji ana yinta ko a wannan karin da aka ɗauko ta malamai da yawa sun yi maganganu a kanta da haka nan yanzu zan tsaya in mai da hankali sosai akan cewa iyayen manzan Allah ba yadda musulun ya kuzo ba martani don kusan duk da ake so a faɗa malamai sun tattauna sun murƙushe matsalar wanda zai fahimta zai fahimta wanda ba zai fahimta ba kuma to dama shirya dai a hannun ubangiji take yana sawa a cikin zuciyar wanda ya so haka za amfani da wannan dama in yi jinjina ga waɗanda Allah ya sa na saurari jawabansu musamman a wannan shafi ban ce su su kaɗai suke magana akan matsalar ba amma akwai malamai da suke magana amma su ne waɗanda na bi maganganunsu hmm. kuma su ne waɗanda su a wannan shafi mai albarka godiya ta ta farko za ta fi zuwa ga zakin faida Mala Abul Fatih Asani. Na'am. Na hmm. saurari sosai wannan matsala ya cancanci a jinjina mishi. Tare da cewa wajibi ne da ya haka. Wannan jinjina din ba wai kaddara ba ce domin wajibi ne a kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan suna cewa la shukura alal wajib. Idan mutum ya soke wajibin shi baka buƙatar ka gode mishi. To amma dai kuma ta wani babin kuma ta wani manzari da akwai haƙƙin a jinjina musu domin sun yi rawar gani. irin su malam sadauki irin su malam mustapha mai faro ta ya faro abubuwa sosai ya yi ta halilin matsalar irin su malam ado musa irin su malam junaidu irin su malam madatai irin su malam munir goza irin su imam bauchi imam ahmad irin su al-azhari irin su dr shatima irin su malam burhanuddin waɗannan da na kama sunayen su babu wanda ban bibi maganganun su ba na ji yadda suka yi wannan matsalar na ji yadda suka tattauna ta a ilmance na ji yadda suka yi jana'izar wanda dukkanin su uwa ne ahli sunna sufaye kuma mun haɗu da su akan wannan matsala ɗin da ɓangaren shi a malamin mashek tahir suleiman bauchi ya yi hmm. magana akan wannan matsala na kuma bibiyi maganganun shi duka muna musu godiya da jinjina a wannan a lokaci guda akwai waɗanda su ma ahalin sunna ɗin ne wahabiyawa amma alal aƙalla sun yi insafi na adalci akan matsala ɗin akwai mana alkasim hotoro akwai malam yusa malam musa asir sunna hmm. sun yi ƙoƙari wurin ɗaukan insafi mafi ƙanƙanta na tawilan hadisin da ɗauki shi da kan na abdullahi da da tuna amina salamullahi alaihi Baina sun cancanci mu musu godiya mu musu jinjina kuma muna fatan Allah ta'ala ya sa a cikin mizaninsu. su amin to sarki zaki ni inda na saurari ka gama ganin waɗannan malamai da yawa kusan ba wani sabuwar magana da zan iya kawowa illa in yi tambihi amma na ɗauki wani ɓangare guda ɗaya wanda ƙila wasu ba zai musu daɗi ba ƙila kuma yanzu masu wannan caracin yanzu ne za ga sun fito suna fara haushin cewa aha kun ji za a ci mutuncin wani za a ci mutuncin wani za a ci mutuncin wani ya manta yanzu ya gama cin mutuncin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa ma na dauko muslim duk abin da zan faɗa a cikin muslimu zan tsaya saboda mu auna mu ga da gaske idan magana ta zo a cikin muslim sallama mata suke yi ko ko suna mata tawili a inda sarran su zo ko ko lokacin ma suna ƙaryatawa su kore su raunata magana tare da cewa muslim ya rawaito me isa a haƙƙin iyayen manzan Allah ba su iya wa manzan Allah wannan ba na'am sallallahu alaihi wa kamar yadda faɗa sai ki zaki duk wanda ka taba akan wannan matsalar cikin wabiya zai ce maka ai ruwaya ce hadisi ne da ya tabbata a cikin musulmi hmm. na'am ya zo a cikin musulmi amma malamai nawa ne bijimai suka raunata wannan ruwaya din wasu suka yi mata tawili kan mu tafi da ma magabata a wannan zamanin a wannan shafin an samu malaman wahabiya da suka wa hadisin tawili wanda zai kusa da hankali to kafin su fa magabata bujumai, su imamu suyudi sun yi jana'izan wannan matsalar tuntuntuni sun warware duk wata shubuha duk wata kafa da zaka iya shigowa ka jingina sayyidina abdullahi da sayyidina hamidu wannan najasar wannan kazanta duk sun wanke shi amma suka ki yadda suka ce ai tun da ya rawaito shikenan kawai <laughs> babu zancen tawili babu zancen a raunata magana din Amma ma wanda ma ya raunata shi ya ma ya zamanto mushriki ko ya zamanto kafiri wa iyaz billahi wai ka kareta manzon Allah kenan na'am haka haka suka faɗa sarki zaki na'am a cikin muslimu ga littafin barin karanta ruwaya ɗin ka ji imamul muslim ya kawo ruwaya a cikin babi mai suna babu addalilu ala dukulin dawa'ifi min na aljanna bigayar hisabin wala azabin babi ne cewa waɗansu gungun mutane za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai kawo ruwayi guda biyu gungun mutane wasu gungun mutane wasu tarin mutane akwai wasu mutane wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba tare da an musu kowace irin azaba ba sunan mm. babin kenan na'am sai ya kawo ruwayoyi guda biyu karkashin wannan babi din ruwayar farko ita ce yake cewa abu huraira ya ce annan nabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulu min ummatil jannata cewa daga cikin al'umma ta akwai wanda za su shiga aljanna saba'una alfan su su dubu saba'in hmm. ya ce bi hisabi ba tare da an musu hisabi ba bakala rajulun sai wani mutum ya ce cikin sahabbai ya rasulallahi udullaha an ya ja'alani an ya ja'alani ya minhu ka roƙa min Allah in zama ina cikinsu. ƙala sai annabi ya ce Allahumma ja'alhu minhu Allah ka sanya shi a cikin su wanda shine a wata ruwaya ta gaba ta fassara shine okasha sahabi okasha shine ya tashi sai wani ya tashi sun makama akar fa kala ya rasulullahi Allah! an yaj'alni minhu qala sabaqaka biha wa kasha ruwaya ta gaba manzo Allah ya ce yadkhulul jannata min ummati na alfan bighairi hisabi mutane dubu saba'in daga cikin al'umma ta za su shiga aljanna babu hisabi qalu sai sahabbai suka ce wa man hum ya rasulullah su wanene ne su waɗannan sai annabi ya faɗe su qala yace humul lazina su ne waɗanda la tuna wa la yastarquna ba sa kai bukatunsu zuwa ga mutane hmm. kuma ba sa sa mutane su yi musu ruƙiya wannan addu'ar da ake na tofi wa ala rabbihim yatawakkalun su suna dogara ne akan ga ubangijinsu faqama ukashatu faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum qala anta minhum Ukashi ya ce roƙa min Allah ya zama ina cikin su manzo Allah ya ce kana ciki mm. fa qama rajulun fa qala ya Allah ud'u Allah an yaj'al min qala sabaka ya ukasha haka Imam Muslim ya kawo wannan ruwaya bangare farko ruwaya bangare ta biyu sai ya kawo sai yake cewa da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suwa za su shiga aljanna su su dubu saba'in nan ba tare da hisabi ba bayan ya gaya wa sahabbai suka zauna suna tattauna sai manzo Allah ya fito tare da su yake cewa mallazi na fi me kuke tattaunawa fa akbaru sai suka bashi labari fa kala sai ya ce waɗannan dubu saba'in da kuke tattauna su wane ne humul lazina la yarquna su ne waɗanda su ba sa yin ruqiya wala yastarqun ko ba sa sa ai musu ruqiya har zuwa ƙarshen ruwaya din To wannan ruwayar sarki zaki, ka ganta a cikin Muslim? Okay. A cikin Muslim wannan ruwayar. Uh -huh. Amma uban gayya Ibn Taymiyyah da ya zo sai ya ƙaryata wannan ruwaya din. Ah. Tana cikin Muslimu fa? Eh eh ina za wannan an ƙaryata kuma sai ya ƙaryatu. Sai ya ci abin da yawwa sarki zaki ka gane karatun gaba daya <laughs> ga ruwaya a cikin musulun ibn taymiya ya karyata ita ta karyatu ba wanda ya fito ibn taymiya raddi ba wanda kaji ya fito ya ce ibn taymiya ya zama mushriki saboda ya karyata hadisin cikin muslim a sai akan hadisin iyayen manzan Allah shi malamai sun karyata an ce bai ba na'am ibn taymiya a cikin majalisar din shi hmm. na'am na ce wannan hadisi ya nuna cewa ga waɗanda za su shiga aljanna Allah ba su aljanna ba rukuyi Allah ba su aljanna shi kyauta babu babu babu komai ko muslim no ne sai ka ce ai akwai ai akwai wani lafazi a ciki wannan lafazin ma yace ba ma maganar annabi bace ba sallallahu alaihi wasallam hmm. yace babu wannan lafazin na'am cikin majmu'ul fatawa din shi mujalladi na shafi na 383 mm. yake cewa eh, ita wannan ruwaya din babu lafazin me babu lafazin layar kun ke ai lafazin layar kun wannan ba ma zancen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ba kwata kwata ajib saboda me yace in eh, menene ke cewa cewa wannan magana din bata tabbata cewa maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bace ba to amma shehi me yasa aka karyata saboda an ce ba su yi ruku'i ba ba su ruku'i da sauran wato ma'ana ba su yi sallan ba bi ma'ana in dai haka ne wato sallan ka da azumin ka shi kaɗai ne abinda zai shiga da kai aljanna ko dai me ba mu gane ba ko me yasa aka karya ya karya ya karya ta sarki ruwa cewa tai su ne waɗanda layar kuna ba sa yin a kansu eh, wala ya yastarqu ba sa sawa a yi musu wala ya taɗayyarun ba sa yin taɗayyar? Taɗayyar shi ne zamanin jahiliya suna eh. samun tsuntsu suka samu tsuntsu sai su sake shi idan ya yi ɓangaren dama sai su ce to wannan aikin mai albarka ne sai su in tsuntsun ya tashi ya ɓangaren hagu sai su ce a wannan abu mummuna ne ba za su ba wani nau'i ne na tsatsuba zamanin jahiliya yace to ba sa yin wannan tsakari din yace wa ala rabbihim yatawakkalun su suna dogara ne ga ubangijin su to ibnu taymiya sai yace ai wannan hadisin lafazin layar kona ba kalman annabi bace ba sallallahu alaihi wasallam kwata annabi ya faɗi wannan ba ko musulun fa yana na cikin muslimu me dalilin ka ibnu taymiya yace to ai an samu annabi yayi ne annabi yayi ruqiya da kansa dan haka wannan lafazin ba lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya raunata ruwayar da ta zo da wannan lafazi din cewa la kuma musulmi ne ya kawo amma bai iya da'afa lafazin inna abi wa abaka ba je zo a cikin bukari dai shi akan haƙƙin iyayen manzan Allah ne nan kuma tun da ruqiya ce ya dace da maslahar sa ana so a tabbatar da ita sai aka cire ta sai aka raunata ta to ba shi kadai ba sarki zaki mu tafi wata ruwaya din ina son in bada misali kurin ruwaya guda biyu akwai wata ruwaya din yake ba tana cikin muslimu me yake cewa barin karanta ta ya kawo ta a cikin babu ibtida'il khalq wa khalqul adama alaihi salam babi ne sunan babi din babin farkon faro halitta da kuma halittar Adama. Na'am. Barka ji ruwaya zaki ita ma gata a cikin Muslim. Ita ma daga Abi Hurairata. Kala yace akaza Rasulullah biyadi yace annabi ya rike hannuna. Fa eh. kala sai yace khalaqallahu azza wa jalla Ubangiji mai girma da buwaya lalle ya halicci a turbata yau masabci, mm. ya halicci ƙasa turbaya ranar asabar wa khalaqa fiha aljibala yawm alahad ya halicci duwar watsu ranar lahadi wa khalaqa shajara yawm itsnain ya halicci bishiyoyi ranar litinin wa khalaqa almakruha yawm ya halicci ababen ki ranar talata wa khalaqa nura yawm alarba ya halicci haske ranar laraba wa bassa fiha dawab yawm alkhamis dabbobi an busa musu rai ranar alhamis wa khalaqa adam alaihi salam ba'da al-asr min al juma'a shi kuma adamu an halicce shi bayan la'asar a ranar juma'a fi al khalqi a cikin ƙarshen halittu fi akhir sa'a ƙarshen sa'a min sa'ati juma na sa'o'in juma lima al asr ila layl tsakanin la'asar zuwa dare wannan ruwaya ga ita ma a cikin muslim cewa hmm. abi ya ce manzan Allah ya ce Allah ya halicci turba ƙasa ranar asabar me Ibn taymiya da ire-iren suka ce sai suka ce wannan hadisin kwata-kwata bai tabbata ba kwata-kwata tabbata ba saboda me ya ce a cikin majmu'ul fatawa din shi yake cewa wa zakaral bukhari ina so al'umma su ji wannan da kyau yace bukari ya ambata anna haza min kalami ka'abil ahbari cewa wannan maganar cewa Allah ya halitta turba ƙasa ranar asabar tana daga cikin maganganun ka'abul ahbari wannan ba yahudan wani ba yahudi ne ka'abul ahbari da ya ce ya yi da'awar musulunci ake karɓar ruwayi a wurinsa ka'abul ahbari ya ce wa ɗa'ifatun ya ce wasu mutane wasu daga cikin malamai ita barat sihatu sihatu sun yarda da ingancin wannan hadisin kamar da waye da waye suka yarda da ingancin wannan hadisin hmm. yace mislu abi bakr bin al-ambari wa abil faraj bin al-jawzi wa ghairihima ya faɗi sunayen su sai yace amma wal baihaqi wa ghairuhu yace da baihaqi da sa wafaqul lazina da'afu suna goyon bayan waɗanda suka raunata wannan hadisi din hmm. to kai me ra'ayinka yace wa haza huwa sawabu kuma wannan shi ne daidai saboda me zaman to daidai li'annahu ba ta bi tawatir barka ji rashin kunya sarki zaki saboda ya tabbata da tawatiri anna allaha khalaqa samawati wal ardi wa bainahuma fi sittati ayyam sai istilali da aya ai aya alqur'ani ta ce Allah ya halitta mai da kasai da abin da tsakaninsu a cikin kwana kwana shida na'am fayal an ya kuna awwalul khalq yau ahad da aka dole zaman to farkon halitta ranar lahadi ne ba ranar asabar ba kamar yadda ruwayar musulun ta kawo hmm. imam al-baihaqi ce was-sawabu fihi annahu min riwayat ibrahim bin abi yahya cewa abin da ya fi dacewa akan wannan riwaya shine cewa magana ce ta ibrahim bin abi yahya shi kuma al bil shi kuma ana tuhumarsa da ƙarya hmm. hmm. ibnu taymiya wannan magana wannan magana eh, shi ke kawo a cikin majmu'ul fatawa din shi wannan magana bai haƙi ce kala ibnu taymiya yace ga maganarsa wa naza'ahu fihi man huwa a'lamu minhu yace shi muslimu da ya kawo wannan ruwayar waɗanda suka fi shi ilimi sun mishi inkari kamar wa da waye yace ka yahya bin ma'in kamar yahya dan ma'in wal bukhari da bukhari wa gari ma da bukhari duk sun masa raddi Hmm. da haka fa fa anna haza khaladun sun bayyana cewa lalle ya bayyana cewa lalle wannan kuskure ne a ina a cikin musulmi okay laisa haza kalamin nabi wannan ba magana annabi bace ba sallallahu alaihi yace kuma wal hujja yace kuma hujja tana tare da waɗannan malaman da suka ce ba maganar annabi bace ba sallallahu alaihi wasallam wa ya ci gaba da cewa ce kuma ya tabbata bil kitabi was sunnati wal ijma ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna da jima'i anna Allah ta'ala khalaqa samawati wal ardi sittata ayyami cewa Allah ta'ala ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida ya kawo wannan magana cikin majmu'ul fatawa din shi shafin 55 amma shayi wato ruwaya a cikin kamun ka ci gaba shayi na'am me yasa a wannan lokaci zamanin su musulmi ne da buhari aka yi raddi to raddi da tafi albarka tafi sosai shi me yasa ba cire ai a cire wannan cikin littafin bai goge ya cire wannan cikin littafinsa ba saboda ai wannan ita ce raddi ma mai kyau she muslim ya bar shi kuma lokacin buhari ya yi masa raddi kamar kan da ya faɗa wayanda suka fi shi ilimi sun masa raddi amma still shi aka bar wannan a cikin littafin kuma me yasa haka saboda su akwai ai matsala ce da malamai suka rabu biyu hmm. wasu suka ce ta inganta a wurin su da haka dole a batta ai ba ijma'i aka kan cewa ta rawata su ne suka fahimci rauninta saboda dalilansu okay okay okay mun fahimta na'am kamar ruwayar ruwayar da ta magana akan mahaifan annabi ai kaga ita ma sabani aka samu akan hmm. wasu ga abin da suka fahimta wasu ga abin da suka fahimta Mm. wasu ce ruwaya ma kwata kwata ƙarya ce kamar yadda suke ta wannan hadisi suke cewa magana annabi bace ba malamai da yawa a cikin inda abiyu a baka sun ce ba magana annabi bace ba asalan mm. wasu tawili suke mata siya ba sai na abdullahi da sai na aminatu ake nufi ba ko kuma wasu ta siya shi hammad bin salma rawun hadisi din yana da rauni an yi rubuce rubuce a kansa kamar yadda ake cewa wannan ruwaya ce ta ibrahim bin abi Yahaya, kuma ana tuhumarsa da karya. me nake so in nuna ruwaya ta tabbata a cikin muslim amma sun raunata ta sun ki eh. karɓarta sun mata tawili sun kore ta saboda me saboda ta dace da maslaha su amma sun kase wa ruwaya iyayen manzon Allah irin wannan Allah alaihi sallam ta kamar yadda ta wannan eh. <coughs> kamar yadda karyata wannan ita ma wacce ruwayar inna abi wa baka malamai da yawa sun karyata ta amma me yasa za su ce karyata aka yi wa me yasa ƙaryata wadda aka yi wa inna abi wa abaka suka ce bata ƙaryatu ba amma suka yi da ƙaryata da su bai taimaya su bai haƙi suka yi wannan waya cewa ta ƙaryatu me yasa ina wahabiyawa su ya wannan wannan uh, sababin nuzu na wannan ya sunan shi nan uh, wannan hadisi almar'u ma aman abba ko ba haka ba shai ta inganta kuma ta tabbata haka ne kuma in ta inganta in kuma ta tabbata haka ne shin ma'aifiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ita mun san ai ta riske shi ta ta haife shi kuma ta rayu da shi kusan wasu sun ce shekara hudu wasu sun ce shekara ya sunan shi nan ah, bakwai okay good mahaifinsa mun san dai bai riske shi ba bai gan shi ba okay good shin ma'aifiyansa in dai wannan hadisi na eh, almaru ma'aman a habban nan in ta inganta kuma in ta tabbata sosai cewa mahaifiyar na sallallahu da ta haifi shi ba ta so shi ne ba ta so shi ba kuma akwai wanda ta fi shi <laughs> ta fi ta son shi ne ko dai ba mu gane ba shi muke so wannan wannan wannan wannan ta tabbata muke so mu gane shayi wallahi sarki zaki wani abu ne wanda hankali sai ya kasa fahimtar me ake so a faɗa na'am na'am menene sai Abdullahi da sai na aminatu suka yi da suka cancanci shiga wuta menene suka yi ba za a iya fito da shi ba da suka yi menene suka cancanci wannan da suka yi me mm. su da suke aiki fatara ubangiji da kansa a cikin alkurani cewa ya yi litun zira qauman ma unzira aba'ahum mun aiko ka ya rasulullahi kai gargadi ga mutanen da kafin kai ba a yi musu gargadi ba mm. Tunzira kauman ma'atahum min nazirin min qablik. A wata ayar kenan dan kai gargadi ga mutanen da kafin kai ba a turo musu mai gargadi ba. Na'am. Hmm. Kuma Allah ya waye wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asar rasula. Alkur'ani ya tabbatar mana kafin manzon Allah su ba a aiko musu mai gargadi ba. Alkur'ani ya tabbatar mana Allah ya ce baya yin azaba sai ya aiko da mai gargadi. to akan wani dalili za a yi musu azaba da suka yi menene da suka haifa da suka haifa mana wanda ya tseratar da mu daga jahilci da duhun bauta da suka haifar mana wanda ya zo ta dalilin shi zamu bike samun ran mu rabota da aljanna shine laifin nasu hmm. a fito a faɗa laifin menene suka yi almar'u ma'aman ahabba ilahi su suka kawo wannan hadisi ne <laughs> mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama Na'am. Akwai wanda ya san manzon Allah? To. Ba wanda zai wani inkarin. Waɗanda ba su kai su daraja daraja daraja ba wasu fitsararru ma can albarkacin manzan Allah ruwa ta sha. Mm. Amma sai sai na Allah ya sai na aminatu. Karuwa, karuwa ananniya ta shayar da kare Allah ya kau da kai daga kafircinta da zinarta da barnarta duka saboda ta shayar da dabba kare ta tausayawa ya ba ta aljanna amma sai da ta ta laifin mai ta mishi ya kasa kau da kai da gare shi bayan ta shayar da wanda ya fi so Allahu akbar ya kai hmm. wani hankali ne zai kan tunanin idan mutum ba daƙiƙi bane ba na'am ya zauna mazan Allah ya zauna a cikin ta mahaifiyarta mahaifarta wata tara duk wannan ba samu wannan albarkar ba khalifa abubakar da khalifa umaru sun samu albarka sun samu mutunci sun samu daraja saboda suna kwance kusa da manzan Allah ba haka ake zagi saboda suna kwance kusa da manzan Allah an ba su daraja an ba su fifiko amma wacce shi manzan Allah su kutukun ba wai kusa da ita ba cikin mahaifarta yake kwance ita ba ta samu wannan darajar ba wani irin tunani ne zai wannan wacce walwa ce take wannan hmm. jinin manzan Allah da aka yanka aka yi ƙaho wani sahabi ya ɗauka ya sha manzan Allah ya ce tun da jini na ya shiga jikinka ba kai ba wuta Abdullahi bin hmm. Zubair tun da jini ita ba wani jinin manzan Allah bane ya shiga jikin ba da jinin ta jinin manzan Allah abu ɗaya ne jinin manzan Allah na cikin ta ta kona hmm. ta wace irin wuta ce wannan idan jinin da aka yi kaho na manzan Allah da ya ce a je a zubar hmm. wani ya shanye an ce wuta ba ta ci wannan jikin nashi ba saboda jinin manzan Allah ya fita ya shiga jikinsa ina ga sayyidatu na Amina ce ita kuma jinin manzan Allah ne ke gudana a jikinta na kuwa ne kenan hmm. duk sun da wa'annan amma a lokaci guda za a ɗauki manya-manyan bayan Allah ɗin sai ka rasa laifin me suka yi musu laifin me iyayen da Allah suka yi wahabiyawa da suka yi me wannan kakambar da kake yi kai ahli sunnati ne da fa bisa aihu manzon Allah mu da yanzu muna nan muna bautar gumaka kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an qazakum minha Allah ya ce fa al'umma fa dab take da fada wuta manzon Allah ya zo ya tsiratar da ita amma ya kan tsiratar da iyaye hmm. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ne kai gare ka dukkanin alam amma ban da iyayenka kace ci kowa ranar hmm. alkiyama manzan Allah zai ce ya ummati ummati ya ubangiji kurun magana sa ummati ummati ummati baya ta kowa sai ta ummati amma mahaifansa suna wuta yana ta al'ummarsa baya na baya ta mahaifansa hmm. kai wani wuce kwakwalwa za ta ɗauki wannan in ba tosasshiya ba in ba akwai wata guba ta ƙiyayya da aka sa mutum ya sani ko bai sani ba akwai matsala so idan dan tana muslim ba za ta karyaci ba ba za ta koru ba ba za ta raunatu ba me isa su ibn taymiya anan suka rawaito suka raunata wa'annan ruwayoyi kuma kuka yi da sun raunatu kuma mu ji kun zo kun kafirta su dan sun raunata ruwayar muslim me isa kuka yi da raunata ruwayoyin da suke cikin muslim daga bakin su ibn taymiya da bai haƙi amma kuka ki yadda da raunata ruwaya take cikin muslim daga bakin su imamu suyudi me hmm. isa da wani dalili menene fifikon me yasa kuke yin tawili a wasu hadisan amma a alfarman ma'aiki ba za ku yin tawili ba abin da zai baka mamaki sarki zaki bari ka ji bari mu tafi gaba ta gaba da nake so yin magana ta gaba akwai ruwaya eh, a cikin musulmin ita ma dan dama shi san sa karatun littafin musulun. tunda musulun ne ka ruwaya da kuka fake da ita to bari mu kafa muku dalilai da cikin dalilan nasa ruwaya ce ita magata bari in bude in karanta saboda yau bara so daga faɗa a eh, sarki zaki na'am a cikin muslim hmm. akwai littafi kitabu sifatil munafiqin wa ahkamihim littafin siffofin munafikai da hukuncinsu na'am sai kawo ruwaya hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da tara yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsallake duka isnadin saboda lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala annabiyu fi ashabi isna ashara munafiqan fihim samaniyatun la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat Hmm. a cikin sahabbaina akwai goma sha biyu munafukai ne ba za su taɓa shiga aljanna ba guda takwas daga cikinsu har sai idan akwai wata eh, jamal me ake cewa wata igiya ce murtikekiya da ake ɗaura raƙumi da ita hmm. sai in wannan igiyar za a isa ta a cikin hudar allura wanda ba ta taɓa shiga ba har abadan kenan wato ba su shiga aljanna ba me isa wahabiyawa idan sun zo suke wannan kalmar sahabi su bar shi kudin sahabbai sahabban manzon Allah ko sa shi a ciki inna fi ashabi isna ashara a cikin sahabbai na manzon Allah yace bai faɗi sunan kowa ba amma yace sahabbai na su ai sahabban khalifa Abubakar sahabi ne khalifa Umaru sahabi ne khalifa Usmanu sahabi ne Imam Ali sahabi ne Imam Hassan sahabi ne Imam Husaini sahabi ne dukkanin sahabban nan dukkanin su suna ƙarƙashin wannan sahabi me isa kuke tawili kuce a'a ba su ake nufi ba munafikan cikin su ake nufi me isa ku bar shi a yanda manzon Allah ya faɗa wato inda wannan za a yi masa tawili wancan ma kamata ya masa a masa tawili sahabbai ba ku yadda a ce dukkan sahabbai ba sai kun yi tawili kun ce a ai sahabi masu siffa kana siffa ake ni to dole me yasa ai wa abi ai ita ma tana daukar tawili kaka ana iya ce mishi abi kanin baba ana iya ce mishi abi kanin mahaifi wan mahaifi ana ce mishi abi baban kaka ma ana ce mishi abi duk a larabci hmm. me isa a iyayen manzon Allah da manzon Allah ce inna abi lallai mahaifina me yasa kuka ce lallai sai na Abdullahi ne a ina fadi sai na Abdullahi me yasa ba ku dora shi akan Abu Lahabin ba Abu Lahabin ai babban manzon Allah ne babban manzon Allah kuma manzon Allah zai iya kiran shi abi kuma shi da nassin ayi alqur'ani ma tabbat ya da abi lahabin wata gaskiya ko ayi sa dan wuta ne wayannan tawili kaga malam Musa Yusuf da Sunna yayi wannan tawili sa'annan da Shak Alqasim Hotoro Alqasim Hotoro shi ma wannan amma ka gane da yake akwai wasu kiyayya shi na ga wasu da in aka taba shi Alqasim Hotoro da malam Musa Sadu suna waɗanda ke zuwa suke musu suke raddin to su yau suka zo suke zagin malam Musa Sadu suna da shi alƙasim motor suke zagin shi na rasa na ce ah wayannan mutane ya kun zo kun eh, ba su kariya kan wasu abin da ake yi bi ma'ana Eh, na wani karatu wanda bai shafi annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan sun zo sun ce a iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi musu tawilin cewa ba su ma fa cewa fa hadisi ma bai inganta ba ko mai a'a su a wurin su ya inganta amma ga abinda da ake nufi kaga tawilin da su suka yi kenan to yanzu in kusa kuna zagin su kan haka shin haushin su kuke ji ko haushin iyayen annabi kuke ji ko haushin annabi kuke ji in za ku ba su kariya kan wasu ababa wani abu daban amma kai ya annabi ku ku zage su shi na rasa akan wannan da ai sarki zaki mafi kankantan adalci ga dan ahlus sunna ko ba wahabi wanda ya san mutunci da daraja manzo Allah kankantan adalci da zai na karshe shine wannan tawili din alhamdulillah ismaila malam Musa su malam shine abin da suke shine mafi kankanta na'am ka kare mutuncin inda zai dauki wannan tunda mutamali ne zai dauka Hmm. amma haka jibin idan me za su yi tawili amma nan yanzu da zo in ce inna asabi isna ashar munafiqan <coughs> cikin sahabbai na manzo Allah ce akwai munafikai goma sha biyu sai in ce a cikin su akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali za su bar su ce mai ƙarya nake yi hmm. sai an yi tawili a nan a nan hmm. idan kai tawili ba za a zarge ka ba me yasa an kai tawili akan iyayen manzon Allah kace ba Abdullahi ake nufi Abu Lahab ake nufi ko wani can daban hmm. me yasa ta ce kai lafi lalle sai an bar lafazin yadda musulmin ya kawo to ka bar wannan lafazin shi ma yadda musulmin ya kawo sahabbai manzon Allah ya ce bai faɗi suna ba bai faɗi siffa ba kurin ya ce akwai su su goma sha biyu da haka za ka iya irgo sha biyun da kaga dama ka ɗabbaka su ni ma in irgo sha biyun da naga dama in ɗabbaka su saboda manzon Allah bai faɗa ba bai faɗa ba amma misa kuke cire wasu ku bar wasu me isa Mm. sannan kuma shayi kaga malam musa sau da suna ya ce wai duk alkur'ani daga nasi zuwa fatiya babu inda allah ya yabe iyayen annabi kuma ya zarge su bai zarge su ba ko bai yabe su ba to da wani malami ya tashi ya nuna cewa a ai ga wani aya na mushriki ko mushirka wai ya sauka ne wai iyazu billah wannan aya akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam eh sorry ma'aifiyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita aka yi wannan eh, Allah ya sauko da wannan aya shin maganan su biyu shayi ya zaka ka analyze malam Musa nuna cewa a, babu inda Allah ya yabe su babu kuma inda Allah ya zarge su to amma wannan kuma nuna cewa ga aya ko loluwa wannan aya musamman saboda Amina aka sau aka sauko ta kuma kaga mu da muka ji wannan magana farko jin da naji wallahi shi da gaba fadi to amma shi kaga ya fadi kuma kwace shin haka dole sai haka sai hankalinka ya tashi duk mumi din mai fishin imani wanda ya san kimar manzan Allah ko da ba ta da sai ya ji bacin rai idan ya ji irin wa'annan maganganun sarki zaki a alkur'ani ba Allah bai magana iyayen manzan Allah ba ai idan ana dara hmm. fidda uwa ake hmm. iyayen manzan Allah sun girma wannan hmm. idan mutum ya san yadda manzan Allah yake a wurin ubangiji ya san mukamin shi ya san kadarin shi ya san martabar shi ya san darajarsa ya san irin soyayyar da Allah yake mishi kai ka san ma ai ma tunanin wai mahaifinsa suna da wani mummunan abu kai ka san ya tashi daga wannan na'am mafruq anil kalam abu ne wanda ma ba ma a bukata ai maganar shi wata baka fi sajidi na Allah ce jujjuyawarka hina allazi yaraka hina taqum tun daga kan Adamu Allah ce kana juyawa ne a cikin me mahaifa zuwa mahaifa ta masu sujada nassin ayar alqur'ani ne sai mu ajje wannan ayar ko sai ka zo ka dauko wani musulmi ya rawaito wai ya ce inna abi kuma wasu na Abdullahi ake nufi mu ajje aya yana aya ƙarya take kenan Allah ya ce fi wata kallu baka fi sajidin jujjuyawa ka a cikin masu sujada tun daga kan Annabi Adamu har kan na Abdullahi duk mahaifar da manzon Allah ya kwanta a cikin ta mahaifa ce na masu sujada haka nassan alkur'ani ya faɗa masha Allah shai akan iyayen akan iyayen manzon Allah kwata kwata sun girma wannan aljanna take neman iyayen manzan Allah ba su suke neman ta ba wace ce wata aljanna aljanna me aljanna da ta zama arha ake ba karuwa ake ba mutanen banza mutum ya gama bautar gunkin shi ya gama shan giyan shi ya ce ya tuba manzo Allah ya ce je ka an baka aljanna aljanna take da irin wannan arhar ita ce wai za a ce wai ta gagar sai na abdullahi sai na Amina to tir da irin wannan aljannar kuwa aljannar za ta zama sa ga karuwa amma wacce ta tsugunna ta fiyayyen halitta a ce wai ta gagare ta kai haba da Allah hankali mai hankali lafiye in dai ba da gubar kiyayya a cikin zuciyarsa ba ba zai da wannan ba da haka kar wannan hadisi kan mu kara jin wani ya zo mana tawili kowa ya iya irgo duk sahabban da ka guda goma sha biyu ka irga suka ce munafukai ne me yasa muslim ne rawaito hmm. manzo Allah ya ce akwai sahabbai kuma sha biyu munafikai ne ba kama suna bai kama ba tunda manzo Allah kun ce ya ce inna abi kuma dole zaman to sayyidina Abdullahi bayan shi bai faɗa ba to dole duk wasu habban da muka dauko aka ce musu munafikai ne ku yadda in ku har za ku yi tawili saboda wani dalili ko ta karina kariji ko dakili to dole ku yarda da tawilin da muke akan wannan hadisin shi ma ko tawilin da malamai suke akan wannan kuma iyayen mu Allah ko kure na saboda ku musguna wa manzan Allah saboda ku bata wa manzan Allah manzan Allah daɗi zai ji ana ga iyayen su irin wannan maganar yau ko kai iyayenka aka sa a gaba ka tabbatar iyayenka fasikai ne sarki zaki misali mutum ya tabbatar iyayensa suna shan giya suna barna sun zama to fasikai baya kokonto amma ba zai ji daɗi ba idan ya tarar mutane suna zancen sai ya ji kai a zuci wannan abin da ya tabbata kenan ba wai abin da ake da shakku ba ko ake ma da tabbacin cewa ƙarya ne ba suka yi me suka bauta me amma bari ka ga tawili me yasa suke yin tawili idan an faɗi irin wayannan maganganun akan waɗansu sahabbai me yasa Ma'awiya hmm. ne fa sarki zaki Ma'awiya fa hadisi ya tabbata daga Muslim a cikin Muslim din cewa ya umarci wani sahabi ya zagi Imam Ali shi ma yana zagin Imam Ali hmm. amma me suka zo suka yi ka je ka ji sharhin da malaman nan suka yi ta yi suka hana idan su bacci sai suka tsarkake mu suka ce ai ba zagi bane ba ai kaza ne aka yi ta tawili dan kar a jingina wa me mu'awiya zagi bayan hadisin ƙwarƙwaro ya faɗa Amara, mu'awiya sa'adan ma mana aka anta subba a baturabin ma'awiya ya umarci sa'adu me ya hana ka baka zagin ibn Jami'a da kansa yace eh, hadisin da amara ma'awiya yace bi sabbi ali bin abi talib ya ma'awiya ya umarci ali ya umarci sa'adu da zagin imam ali ali dan abi talib amma mutane suka yi karan tsaye suka tashi suka ce a ina kwata-kwata ba zagi bane ba amma iyayen manzan Allah ba su da alfarmar a yi musu wannan tawilin amma ana iya akan sarkin shan ma'auya sarki zaki babi ne guda eh. musulmi ya yi ya yi ya faɗi wata mummunar addu'a da manzon Allah ya yi wa me ya yi wa amma mutanen suka yi tawili suka ce ai ba ma mummunar addu'a ba ce ba matsayi ne da daraja Allah manzon Allah ya bashi no no Ah, Allah ta yauke shayi na. <laughs> Shayi. Ah. Ana iya wa kawili sarki zaki. Eh. Ana iya wa ma'awiyar tawili lokacin kuma musulun ne fa rawaito. Eh. La Allahu baɗanak haka Maza Allah ce kar Allah ya kosa da cikin ka suka ce a ah, wannan ai ba ba wata mummunan addu'a ce wannan ai falala ce ai ba zai mutu ba yana cikin talauci ai yunwa ba za ta taɓa samun shi ba ai ba za a taɓa rasa abinci a wurin shi ba ai kaza ai kaza ai kaza karshe ma aka ce ai ga ma ruwaya manzon Allah ya ce duk wanda ne mishi mummunan addu'a ko na zage shi Allah ka sa ta zaman to rahama a gare shi duk fa saboda a kare Muawiya hmm. aka rika jingina manzon Allah ta zagi zagin nan da manzon Allah ya ce zagin musulmi fasikanci ne amma dan a kare Muawiya aka ce wai ya ce duk wanda na zage shi zagin ma kuma ba da haƙƙinsa ba wai Allah ka sa ya zaman to rahama a gare shi saboda ya tabbata manzon Allah ya mishi la ashba Allah badana kar Allah ya kosar da cikin ka ya tura a kira shi aka ce yana cin abinci ya ƙara turawa aka ce yana cin abinci ya ƙara turawa na uku ya mishi wannan mummunan addu'a ɗaliban ilimi su je su duba su ga mai malamai suka yi ta karab kanya sai an tsarkake ma'awiya cewa wannan ba mummunan addu'a bace ba falala ce gare shi iyayen manzon Allah ba iyo Manzan Allah wannan karar ba a tsabtace shi a kare shi a yi tawilin wannan hadith kar a jingina mahaifinsu wannan najistar wannan kasantar ba akan ma'auya amma ana yi masha Allah ah, khalifa zaki khalifa umaru ina sauran maganganu guda biyu ko uku sarki zaki khalifa umaru hmm. manzan Allah ya zo zai tsaya zai sallah shi ma gashi a cikin muslim hmm. gashi a cikin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai wa uh, wane ne afwan barin karanta shi zai wa shugaban munafukai zai wa sallah bayan ya mutu ɗansa musulmi ne Abdullahi bin Abdullahi bin Salul sai ya zo ya riƙi manzan Allah ya ce Rasulullahi mahaifina Abdullahi bin Salul kuma kowa ya san munafiki ne sosai mahaifina ya rasu manzan Allah ina so ka bani tufafin ka a mishi sutura manzan Allah ya bayar sannan ya ce ya rasulullahi kuma ina so ka mishi sallah manzan Allah ya zo kuma zai mishi sallah amma me zai faru da manzon Allah ya zo faqama rasulillahi li yusalli alaihi manzon Allah ya zo ya tsaya domin ya mishi sallah faqama umaru sai khalifa umaru ya tsaya fa akhadha bi saubi rasulillah ya rike rigar manzon Allah ya ce ya ya yace ya manzon Allah a salli alaihi wa kadna haka Allah an salli za ka yi masalla bayan Allah ya hana ka sallah zai wa manzan Allah ya yi rike rigar manzan Allah manzan Allah zai aiki khalifa Umar ya rike rigar shi ce yanzu kai za ka yi masalla bayan Allah ya hana ka manzan Allah ya bashi amsa faqala rasulullah manzan Allah ya ce da shi innama kayyarani Allah kai ne ka fahimci an hana ni ni ban fahimci an hana ni ba ni na fahimci Allah zaɓi ya bani hmm. Allah cewa tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marra manzon Allah da ake saukarwa da alqur'ani yace shi ya fahimci zabi aka bashi shi sa yazo zai kai ka san manzon Allah in ya tabbatar Allah ya hana shi sallar bai bai da za a yi zo yi ba zai yi ba ba zai yi ba abu manzon Allah babu yanda za a yi saboda mai ma'asumi ne shi amma ya rike rigar sai ce idan dan shi'a yanzu muka fito muka ce anan abin da khalifa Umar ba daidai bane ba kuskure ne mm, ayo manzon Allah yanzu zaka fito zaka ci wayannan mutanen masu kai iyayen manzon Allah wuta yanzu za su fito su fara haushi an zagi khalifa Umaru an ji mutuncin khalifa Umaru so ake a tozarta shi dama yan shi'a ne tsinan ne kuma muslim ne ya rawaito amma ka je ka ga tawulin da suka yi wannan hadisin suka tsaftace khalifa Umaru cewa abin da ya anan ba kuskure bane ba ba laifi bane ba mm. saboda me saboda ba a so a jingina wa khalifa umaru laifi ko kuskure amma an yadda a jingina wa manzon Allah waccan kazantar sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ne fa yazo zai bar duniya shi ma musulmi ne ya rawaito hadisi din eh, manzon Allah ce ku kawo rubutun da har abada ba za ku tabbata ba hmm. khalifa umar ya ce kada ya faɗi mummunar magana inna rasulallahi ya haji wai manzan Allah wa iyaz billahi ga yake ya ɗan shi'a zai fito kuma musulun ne ya kawo mu ce khalifa umar wannan kuskure ne laifi ne ka kalli idan manzan Allah ka ce mishi wai ya hajuru magagin mutuwa mutum yana faɗa abin da bai sani ba ba a hayyacinsa yake ba manzan Allah ake faɗa wannan maganar ka ce wanda ya faɗi wannan magana ya yi kuskure cin mutuncin sahabi ne zagin sahabi ne za a fito a kare shi za a yi tawili amma ba za a yi iyayen manzan Allah ba kar ka manta sarki zaki cikin masu kai iyayen manzan Allah nan wuta cikin su ne wani ya ɗauki wannan hadisi dan ya kare Khalifa Umar yace fa Khalifa Umar ne fa da gaskiya dan ba dan shi ma da manzan Allah ya halakar da al'ummar a wannan muna raye akai wannan eh gaskiya ne gaskiya ne ai ai wanda muka zo muka yi radin muka yi radin wannan karatu ko ba a kare a kare khalifa umaru eh dr ahmad gumi akai tawilan hadisi da muslim din ne rawaito amma ba za su iya tawilin hadisin yayin manzon Allah ba laifin me suka yi muku laifin me na'am wama kana da mu'minin walal mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiratu min amrihim haka alquran ce mumini namiji ko mace ba su da zaɓi in Allah da manzo suka yanke hukunci ya manzan Allah zai ce ai wani abu kai ka ce ba haka za'i ba kai kuma a suwaye ka shigo musulunci ina ka samu falala ina ka samu darajar manzan Allah ne ya ya aiki Abu Huraira ya ce ka je duk wanda ka samu a bayan wannan ginin ga takalma na ka ce mishi na mishi alƙawarin aljanna suka haɗu da Khalifa Umar Khalifa Umar ya koro shi ya ce ba za ka yi ba ya zo ya samu manzan Allah ya tsaya a gaban manzan Allah manzan Allah ya ce da shi ya ce kai ne ka ake abu da ya yi kaza na ce ni ne na aike shi eh duka me ya kamata ya yi sarki duka musulmi musulmi ya rawai barin karanta shi sarki zaki hmm. barin karanta shi akwai magana gashi nan hadisi din hmm. a cikin muslim a cikin bab ad-dalilu ala sihati islam man hadarahu al-maut hmm. a cikin bab ad-dalilu ala man mata ala tauhid dakala al-janna sunan babin kenan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike shi ina son dauko mahallin shahid ne dake hadisi yana da tsawo yawwa sai yake cewa faƙala ya aba huraira ya ce ya kai aba huraira wa bani na alayhi ya ce bayan ya bani takalmin shi ƙala iza habbi na alayya ka tafi da wannan takalman nawa hataini faman laqita min wara'i hazal ha'id duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan gini din yashhadu an la ilaha illallah ya yadda babu an mota da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbu zuciyar shi ta aminta da wannan fa bashirhu bil janna kai mishi bishara da aljanna la ilaha illallah ka ji yadda aljanna take arha kawai a zagaya da takalmi bayan gini duk wanda aka samu manzo Allah ya ce ai mishi albishir amma wai sai na Allah sai na Amin su ba su da wannan alfarma a wurin manzon Allah sai ya ce fa kana awwalu man laqitu umara farko da na fara haduwa da shi a hanya shine khalifa umaru fa sai ya ce ma hatanin na'lan wayannan takalman fa guda biyu ya abu raina faƙultu sai abu hurere ya ce na ce da shi hatani na ala rasulallah ta kalmar manzan Allah ne ba asani bihima ya aike ni da su ya ce mallakitu ya shahadu Allah ilaha illallah duk wanda na haɗu da shi ya yarda cewa ba abubuwa suka sai Allah mustaiqinan biha qalbu zuciyar shi ta amince da da haka bashartuhu bil jannati yace manzan Allah yace in mishi albishir da aljanna hmm. yanzu sarki zaki ku haɗu da mutum a hanya ina za ka je da wannan kwanan wallahi maulana shehu ɗahir usman Boci ne ya aike ni kana da sauran magana kuma a sun shi raka shi shi ya tambayi abu ina za ka je ya ce manzan allah ya aike ni kaji kaji kaji amma me ya ce raba umar da hibai na sai manzan umar ya hankali kirjinsa haka shi kuma faƙala irji ya abu hurera kuma ya abu ta farajatu ila rasulillah na komo zuwa wajen manzon Allah yace faiza huwa ala asri shi kuma yana yana bina a baya khalifa umaru hmm. fa qala li rasulillah da muka zo manzon Allah yace da ni malaka ya abu huraira me ya faru da kai abu huraira kunji nace laqitu umara fa akbartuhu billazi ba asani bi nace ai na haɗu da umar ne na bashi labarin aikin da kai mini fa da raba bayna sadayya da rabatan ya ke ni a kirji na kharastu list yake hasir na fada akan eh, mazaunai na irji yace koma fa kala lahu rasulullah sai manzan Allah ya kalli khalifa Umar yace ya Umar ma hamalaka ala ma fa'al me yasa kaka aikata abin da kai barka ji sai khalifa Umar yace kala ya rasulullah yace ya manzan Allah bi abi anti ummi mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka aba'asta aba huraira ta bin alai shin kai ne ka aiki abu huraira da takalmanka mu dauka a farko san da abu huraira ya faɗa mishi yana tuhumar ƙarya ya masa yanzu da aka zo gaban manzon Allah manzon Allah ya ci da kai shi ta bai manzon Allah ya ce kai ne ka aike shi hmm. in mallakiya ya shahadu Allah ilaha illallah kace mishi duk wanda ya da shi ya yadda ba a mota da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalba qalbu zuciyar shi ta yarda da haka basharhu bil janna wai kai mishi albishir da aljanna khalifa umar yake tambaye manzon Allah yanzu mu bashi bashirtan hmm. kala sai manzon Allah ya ce na'am eh ni ne na aike shi da wannan albishir din dan Allah dan annabi wannan ruwayan musulun fa nake karantawa jama'a hmm. wannan manzon Allah ya faɗa shi baki da baki ce eh ni na aike shi ya kamata manzan Allah ya yi wannan hukuncin da nassin alkur'ani wa ma yantiqu anil hawa wa ma kana lil mu'minin wala al mu'minin an yakuna lahum al kiratu idza qada Allah wa idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al kiratu min amri wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ba ku da wani zabi haka Allah ya ce aqiqullaha wa aqiqur rasula manzan Allah da kai sai ya ce eh ni na ake shi ya kamata ya shiru amma barka sai ya ce kala sai khalifa mai ce wala al to kada ai kada kai haka saboda me yace fa inni aksha ni ina jin tsoro an yattakilan nasu alaiha mutane su dogara da wannan bisharar taka wannan bisharar taka fa kallihum ya alam ya amalu kyale su kowa ya aiki ka ai musu albishir a kyale kowa ya zama aljanna da kansa eh. fa kallihum ya amalu can fa a wacce ruwaya na gaya maka manzo Allah ya ce ku kawo in yi muku rubutu rubutun da lan tadillu ba'dahu ba'di abadan ba'dahu abadan har abada bayan wannan rubutun ba za ku ba khalifa Umar ya ce ba za a yi ba magagi yake nan ko manzo Allah ya ce a je a yi mutane albishir inda ya imani da Allah zuciyar shi tare da haka an mishi alkawar albishir da aljanna yace kada a yi a bar mutane su yi aiki kala rasulullah fakallin manzo Allah ce inji muslim yace manzo Allah sai yace fakallin to a kyale su eh kiya zai ce manzon Allah zai yi rubutun da yanzu wannan rigingimin da hayaniyar da ake ciki da bata faru ba dan khalifa Umar ya hana ba kun ji zai zagi khalifa Umaru zai ci mutuncin sahabi bayan muslim ne rawaito ga manzon Allah ya albishi da aljanna in dai ka imani da Allah zuciyarka ta riga amma wancan wancan kuma ba ta wancan an tabbatar da shi wannan ba tabbatar da shi ba kuma duka mutum ɗaya ya rubuta duka duka musulun ne ga su duka a cikin musulun suke wayan ruwayin me mahallin shayin na kawo da ruwayoyin mahallin shayi shine idan musulun ya kawo ruwayoyin da suka taba janibin waɗansu sahabbai waɗannan malaman za su yo ta si ta karaɗi suna haushi sai sun wanke wannan sabon cewa ba kuskure ba ba laifi ba daidai yayi amma a janibin manzon Allah ba za su iya yin wannan ba ai musulun ya rawaito ba tawili ai musulun ya rawaito ya inganta amma ga musulun ya rawaito kun mishi tawili kun ce ba ne bane ba ga musulun ya rawaito malaman ku sun ce ya tana da rauni ruwaya din ba ma lafazin ba ma lafazin annabi ne ba kenan musulun ya yi wa manzon Allah ƙarya ya faɗi lafazin da manzon Allah bai faɗa ba yaushe al'umma ta zamanto haka Na'am. Wahabiyawa. To, shayi lokaci. Duk abin da suke sarki zaki ma'auni ina yawan bada wannan ma'auni. Mutane su kula da kyau. Su kula da kyau gaske. Duk wani abu da zai ba da manzan Allah daraja da kima da ɗaukaka wallahi sai kaga sun yaƙe shi mafi yawa idan kaga ku suna bayan abu suna kambama abu suna inganta abu in ka bi shi da dukka za ga akwai kaskanta akwai wani tawaya ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masha Allah to wannan ma'auni ne mutum eh masha Allah Allah ya tabbaki shayi uh, jama'a ku yi hakuri da yake yau shayi ya fara uh, wannan topic eh, Allah da domin mun kan da shayi ya ya jijjiga haka mun ba shayi na gani za mu kai gobe to amma shayi akwai uh, kamun jama'a ku yi hakuri za mu sake dawowa a sabon sati da shaksiri bashir kuma in allah yadda za mu bude layi yanzu amma gabanin mu bude layi shai akwai wannan siya da nake son ka ba wani bawan allah da aka turo min bidiyonsa lokacin da shi idris ya yi wani magana cewa wannan aya ta sauka ne akan mushrikai kuma kan ya zubillahi ma'aifiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aka turo ta ko wani bawan Allah da aka turo bidiyon sa yayi wani kalamu to ina gani kalamu ya je ma Idris Raddi yayi wani kalamu to kalamun ne shai nake neman ka duba yayi daidai in kuma bai daidai ba nasiha zuwa gare shi don Allah ya hakuri a wannan magana kai sake yi saboda ya ce da Idris yayi wannan magana ya nuna cewa wannan abu ai kan mahaifiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi naga ya yi bidiyo bidiyo da ya turo ya ce ai ko da Qur'ani ne ma ta tabbatar cewa iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta shi ba zai ɗauki ba ba za a doki ba za a yi wasi da shi wannan kalamu da yi na ga wasu mana sassakawa suna ce ai to kun ga yan dariko ai kun ga yan sha ai kun ga yan dariko abin da ake faɗa kenan a wannan kalamu da yin daidai ne to in ba daidai bane shayi wani nasiha za a yi masa da duk ire-irensa domin mun san Qur'ani dai samina wa atana ne kuma alhamdulillah malluma sun ce mana a ah, wannan Kur'ani ma ai kurani ma yake karyata wayannan hadisan da aka kawo shi yasa ko maganan Allah da Annabi musulmi ba za ka fito ka zo ka yi wannan magana sa agaga ba amma shayi wanda siya dai zaka ba wannan bawan Allah bidiyon sa ba dan so saka a nan ba amma wanda siya za ba shi wurin ya je kariya ga ya na sallallahu alaihi amma kuma ga maganan da yayi wannan magana wanda siya za ba shi shayi to nasiya na farko Wato wani abu ne wanda ma ya kaddara shi wanda ba zai kaddaru ba. Na'am. Me yasa ba zai kaddaru ba? Babu yadda zai Alkur'ani ya zo ya faɗi cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina sayyidina Abdullahi sayyidina Aminu wai wai yazbillah wai yan wuta ne. Hmm. Wani abu ne dama mustahil ba zai yi ba. Hmm. Bai faru ba, ba zai faru ba ko ba zai taɓa faruwa ba. Hmm. Amma a babin tafsiri kaddarawa. Kaddara mahal laysa bi mahal. mutum ya kaddara abin da ba zai yi ba shi ba wani abu ne wanda shi zai iya yi wa mu kaddara da a ce alkur'ani ya sarraha haka sarrahawa ba wai tawili ba ba zai dauki tawili ba wani ihtimali kamar yadda ai alkur'ani ya sarraha mahaifin annabi ibrahim amma malamai suna tawili cewa ba azar mahaifinsa bane ba na kai tsaye idan mu ɗauka ma alkur'ani muƙaddara ya sarraha ya kama sunan Abdullahi ya ce mishi kuma ya billahi dan wuta ne hmm. wannan la mahalata ba wani mai imani ce zai inkarin wannan sau da alkur'ani aka ce hmm. inda haka zai faru hmm. amma duk abin da alkur'ani zai sarraha akan iyayen manzan Allah in dai zai ɗauki wajahi zai ɗauki ihtimali da tawilin da zaka barrantar da nasabar manzan Allah to dole ne ka yi wannan balantana kuma hadisi alkur'ani ma kenan ana mishi tawili dan ya dace da girman mutum ballantana wata ruwaya take cikin musulmi so ka ce ko da ya tabbata alkur'ani da gaske ka ce kai za ka kafirce to ka kafirce alkur'ani ka kafirce wa manzon Allah ka kafirce wa manzon Allah kuma ba sunanka musulmi ba kwata kwata so kuskure nau'i ne na guluwi wajen kare wani abu da mutum ya yi imanin shi nan akwai zafi akwai ciwo irin wannan na iya sa mutum kowa yana jin wannan zafi din amma a kariya da raddi akwai hududi na hankali hmm. sannan misalin da cewa da a ce ma alkur'ani ya kawo alkur'ani ba zai kawo ba hmm. kuma irin wannan abin da ba zai yi ba alkur'ani ma Allah da kanshi ya taba faɗa irinsa sarki zaki na'am shek ka me ubangiji ya fi tsana hmm. wani sako ne ubangiji ya ƙiƙi baya gafarta shi aka mutu ana yi shine shirka Allah baya son shirka hmm. ya korewa wa shi duk wani abu wanda yake za a jingina shi mishi wani ya zama to sharikin sa hmm. ce kul Allahu ahad Allahu samad wallahu allazi la ilaha illa Allah ya tsarki kanshi shi shi kadai ne shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shi ke kaza shi ke kaza amma ka je ka karanta mai ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani sai da ya kaddara abin da ya fi kiɗin ya kaddara shi ce da zai yi tare da ba zai yi ba law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata yace da a ce za a samu wani Allah bayan Allah a wannan doron kasar yace da duniya ta lalace bayan shi Allah ya san ba za a samu din ba hmm. amma yayin musu da girman abin da a ce za a samu wani Allah bayan ni a wannan duniya yace da duniya ta lalace Na'am. So, ya ce da za a samu wannan a cikin alkur'ani zai kafirce mishi dama ba za a samu ba ba kuma za a taɓa samu ba Ba bai inda zai Alƙur'ani ya kawo wannan ko kaɗan ruwayar musulunci ake kafa hujja ta ake fakewa a cikinta ta ci karo da ayoyin alkur'ani da yawa ruwaya ce hadisul ahad ta saba da wasu ruwayoyin mutawatirai da yawan gaske a cikin musulmi ɗin fa sarki zaki a cikin muslim din nan da babu lokaci ban karanta shi ba shine ya kawo ruwaya da manzo Allah yana cewa ana nabiyyul la kazib ana ibnu abdul mutallib ni annabi ne babu ƙarya a yakin hunain yace kuma ni ne dan abdul mutallib kaga ana ya amfani da me ya amfani da kakansa ne amma yace mishi shi dansa ne kamar yadda ma'arufi ne manzo Allah da kansa ya kallon Hassan da Hussein yace inna ibna inna ibni haza wannan ɗan nawa bayan kuma jikansa ne ba nan ba ma nassan alqur'ani ta kalli jikoki ta ce musu ayaya na ta'alu abna ana wa aku. aka zo da Hassan da Hussein a matsayin abana da nassan alqur'ani amma kuma jikoki ne su irin wayannan tawilolin koyaushe ka ɗauki wajahi mafi dacewa ka fassara don ka kare mutuncin manzon Allah shi ya kamata a yi amma ba za ka ji su a nan ba inda za ka ji su da kara karaɗinsu shine in kai magana akan wani sabis ya ce a ai wannan zai ɗauki hijimali ai wannan zai ɗauki wajahi ai wannan za a bashi kariya me yasa ba ku yi musu kyakkyawan zato ba kuma ina ma ruwanku to kai ina ruwanka da kuka ce kun ce ku ne ba kuka ce alkaffu amma shajara bai nau a kame baki daga abin da ya faru daga cikin sahabbai iyayen manzon Allah me yasa ku kame baki daga gare su ba ana iya kafa ka'ida da ba sahaban manzon Allah amma ku saki baki akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani malamin ba da ya shi akwai wani sahabi girma yake da wata daraja yake da wata falala da ta kama rabin rabin ta sai na Abdullahi ko sai na Aminatu duk albarkacin sai na Aminatu suke samu daraja suka samu amma kun yadda ku yi ka'ida ku yi to ku ce a kame baki a yi shiru kar a taba su in ba da alkhairi ba amma iyayen manzon Allah ba za ku iya musu wannan ba yace shayi baka ji malamin dusan tanshin ba wai mun ce za su shiga wuta ai ba mu muka faɗa ba annabi ya faɗa to yanzu kai iyayenka ne ka ne babanka ne eh balle mu ce za su shiga wuta ka damu <laughs> wato tunda ba babanka bane ba ka bane aka ce za su shiga wuta wato kai bai kamata ka damu ba kenan nace kai wai ya zubi na, wannan waje <laughs> to jama'a za mu bude layi kenan da Allah za mu da kira uku ku yi hakuri saboda Allah lokaci ya ja ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan ah, whatsapp ya sunan gargan da ke kira Assalamu alaikum salam sarki zaki barka da rana barka kai dai barka kai dai kola ya sunan gargan da ke kira a ah, shek dahir Allah ya taimake ka malam dahir to muna jin ka kola <laughs> sunana Buhari daga Fatakon Najeriya. To masha Allah Malam Buhari kana tare da Shak Sidi Bashir kan wannan layi. To na je da malam ina je da shi ma malam Tashir. Yana jin ka yana amsawa. Um, dama gaskiya na dade ina so in yi tambaya akan wannan hadisin to kuma yau Allah ya sa dai na samu an an daga kirana. To, masha Allah. Um, tambayar da nake da ita akan wannan hadisin, duk wanda zai duk malamin da zai karanta hadisin zaka je na cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah wani mutum wani mutum wani mutum. Har yanzu babu malamin da na ji ya faɗi sunan mutum dan. Da alamun dai sahabi ne kila shi yasa ake dan saka sunan shi ne ko kuma oho ko kuma ba a san shi ba ne. Mm. In kuma ba a san shi ba to kenan ta ji ta nema kenan kawai. To amma dai tambaya ta dai shine wane ne mutum din? tambaya ta farko kenan wane ne shi hmm. sannan akwai wani da na ga yana a akan magana shi yake cewa da shi wannan mutumin ya zo ya tambaya cewa ina babana hmm. to amsar da aka bashi sai ya juya ya tafi cikin fishi kamar ransa ya ɓaci to wai don a sanya ya mai ransa ne don maza Allah ya sanya ya mai ransa ne sai ya ce sai ce da shi da babana da babanka suna wuta don ma'ana da ya kwantar da hankalinsa wai sabon shiga musulunci ne to sai na ga kamar babu shiki anan har yanzu dai ba a nemi ya zauna a musulunci ba tun da ya kamata ne maza Allah ya ce na an zan roƙa ma baban na karama <laughs> E, sai ya samu gurbin zama a ciki. To masha Allah. Amma wajen za ta lanta ba zai kwanta ba an kai baban shi da har yanzu gaskiya ni nake ganin kamar bai samu da gurbin zama ba har yanzu. To masha Allah bari bari shan ya bada ansa saboda muna tare da Bulana Sheikh Dahir akan wannan layi kowa. Bari shan ya baka wannan amsa insha Allah. Ah, shak uh, eh, yana ke sarki now ai shi wannan mutumin wajen aka ce majahuli ne shi kan shi musulun din bai faɗi waye ba na'am ba san ba san wane ne ba amma dai kadarul eh, mutayaqin shine cewa sahabi ne tun daga shi ya zo da manzon Allah kuma ya yi imani da manzon Allah shikenan ya cika sharɗin ya zama sahabi hmm. sahabi ne amma wani sahabin ba su kawo nan shi ba da haka ya zama to majahuli ne yanzu aiki ya rike masu wani suke so su tabbatar sai su tafi neman shi amma ba mu bukata ba mu san sunan shi in ma ya tabbata kenan ba mu bukata mu san sunan shi dan ba abin da zai mana bal hadisin ga baki ɗaya mu muna inkarin sa ne mu muna cewa ba a yi bane ba wannan hadisin muna cewa ƙarya ne babu shi ba irin usulubin manzon Allah bane kurin ime hukuncin kaza yana wuta ba ka sake hukunci ba in ana neman sunan ba a yi kuma balle a yi sunan sa ba masha Allah eh lalle kam eh to ah, muna tare da Man Dahir Umar Suleiman Bauchi Allah ya taimake ka shayi na To, salamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki. Wa alaikum salam. Barka da warhaka da kai da babban bako ah, a Sayyid a Sheikh ah, Bashir. Ah, Bashir. Bisa wannan namijin kokari da ya yi. Hmm. da kuma waɗanda suke sauraron wannan program ɗin a ko'ina suke a faɗin duniya sarki zaki ina da tambaya ne yau nima zuwa ga ɗan wasi da bashir to masha Allah akwai wasu hadisai da muke cin karo da su a cikin buhari da muslim da tirmizi da nasa'i hmm. wayannan dai littattafai din haka na ɓangaren musamman bangaren ahalus sunna akwai hadisin da manzan Allah ya tara sahabbai yake ce musu la tarji'u ba'adi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din hmm. kada a baya na ku zama kafirai sashi su dinga kashe sashi hmm. wannan hadisi ya zo a bukhari da Allah Sidi Bashir ka taba jin wani ya dage yana kawo wannan hadisin har yana ayyana tunda wane ya yaki wane ya zama kafiri ko wani ba. Mm, mm, mm, Na'am. saboda su ne suke cewa mu ba za mu karya ta annabi mu zamo kafirai ba kenan su a wurin su cewa da ake ce wai annabi ya ce ina biwa ba kan in ka ce annabi bai ce ba kamar ta annabi ne to wadda aka ce ya ce wancan din hmm. shi ne kuma yanzu ya ce masahabbai latar ju'u ba a fara kada a baya na ku zamo kafirai hmm. me dalilin da zai sa ku zama kafirai ya doribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku su dinga kashe sashi shin ka taɓa jin ɗaya daga cikin malaman salafiya ya ce tunda da wane ya kashe wane ya zama kafiri musamman dai waɗanda suka dage suna cewa ai tun da annabi ne ya faɗa dole a faɗa yanzu wannan hadisin da na kawo ni ma ba ra'ayina ba ne annabi ne ya faɗa <laughs> da Allah dan uwa Sidi Bashir ka taɓa ji musamman shi wannan makwabcin na wani dutsen shi ka taɓa jin eh. ya dage akan wannan hadisin na annabi ya nuna cewa tun da annabi ne ya faɗa dole mu faɗa don mm. haka na wani da ya kashe na wani ya zama kafiri da Allah ka taba ji tambaya ta farko kenan masha Allah akwai wani hadisin kuma sitil a cikin Bukhari wadda manzan Allah yake cewa latattabi anna sunana man kana qablakum da sannu za ku bi sunna wato tafarkin waɗanda suka gabace ku a lokacin sai sahabbai suka gane a ah, shin kana nufin za mu bi sunnan yahudu da nasara sai suka tambaye shi ta ani al-yahudu wa nasara ya ce faman sai ce to in ba su bawa wa nake nufi har manza Allah yake cewa misali ko da ta kai ga sun shiga juhuru dubbin gidan damo suka aikata wani laifi kuma sai kun shiga cikin gidan daman kun aikata irin wannan laifi wannan hadisin sananne ne a cikin bukari mm. da Allah ka taba jin shi wannan doktan <laughs> ya jero wasu sahabbai ya ce kamar sahabi wane da wane da wane su suka bi tafarkin yahudu da nasara mm. har suka yi kaza tunda annabi ne zai ya faɗa wannan annabi suke jin shi ya ce ina biwa baka finnari shi ya faɗa shi ne kuma ta san yanzu ya faɗa wannan shin dan uwa da bashir ka taɓa jin haka idan amsa shi ne baka taɓa ji ba to wai me yasa ya zamo in abu ya shafi sahabi mm. to nan ne ake nuna cewa kai shuru kar yi magana a kai hmm. amma idan ya shafi iyayen annabi nan ne ake zakewa har an tabbatar da an fitar da su daga musulunci to tambaya ta ƙarshe ita ce shin su sahabban suna da wata daraja ce wacce ta fi ta iyayen annabi wanda ita ce tambaya ta ta ƙarshe Allah ubangiji ya biya bukatunmu na gode sosai amin amin mun gode Allah ya saka da alkhairi shak Allah ya saka da alkhairi to bismillah shek sidi bashir to sarki zaki babu wani malami da duk wani tabai da malamin tahir yayi ba wani malami da ka taba ji to ya jero su hmm. cewa ai ga su haban da wani da wani su ne aka ce kada su bi hanyoyin yahudu da nasara babu ba hmm. wani sahabi da wani malami da ya taɓa fitowa ya ce ai wa'anda suka yaƙi wane da wane su ne ake nufi a cikin wancan hadisi la tarji'u ba'adi kuffara yadru ba'dukum ba'ada a ba'ada babu bal ba ma kurin babu ba sai suka kirkiro ka'ida suka sa doka suka ce alkaffu amma shajara bainahu <clears throat> suka ce ka'ida sun sahabbai kurin a kame baki akan duk abin da ya faru a cikin a tsakanin su wannan ya zagi wannan babu ruwanka wannan ya kashe wannan babu ruwanka wannan ya cuci wannan babu ruwanka wannan ya saba manzon Allah babu ruwanka kai ba naka bane kurin kai shiru hmm. aka kirkiri wannan dokar dan a rufe waɗannan maganganun da suka da manzon Allah ya tabbata za su faru a cikin su hmm. dan me dan a samar musu mafaka da makariya saboda suna cewa ai in ka taba su manzon Allah ka taba idan har in ka taba almajirin manzan Allah kana jin manzan Allah ka taba haka kana jin ciwo ina kuma ga wanda ya taba mahaifiyarsa ko ya taba mahaifinsa shi kuma wannan ba manzan Allah ka taba ba magana cewa suna da wasu daraja ne wacce ta fi ta iyayen manzan Allah wannan kowa ya sani babu hmm. bal samu ima ta dalilin albarkacin mahaifiya da mahaifin manzan Allah sun kawo shi duniya ta dalilin su da bu sa haifo shi ba da bu samu abin su ba da suna suna bautar tsirara da yan suna binne 'ya'yansu da rai da yan suna nan suna shan giya da yan suna nan suna caci suna barna suna fasadi a doron ƙasa suna yaƙi-yaƙi wanda shi manzo Allah ya tana su suna amma albarkacin Allah da sai na Aminatu ya shiryar da su ya musuluntar da su ya kawo musu doka da tsari suka bar wa'annan abubuwan har ake girmama masu suke daraja a cikin musulunci duk albarkacin wa albarkacin sai na Abdullahi sai na Aminatu hmm. da haka ba su taɓa kama rabin rabin darajar su ba ballantana su daidai da su ballantana ma har a ce suna da wata daraja da take sama da ta iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan son zuciya ne a kame baki akan sahabbai amma a saki baki akan iyayen manzon Allah misal a kame baki akan sahabbai dan kar a cutar da manzon Allah amma sakin baki akan iyayen shi wannan ba zai cutar da manzon Allah ba a wani mantiki ba mu sani ba duk jiran da suka samu kuma ba su kai darajar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba Allah ya zaɓa wa manzon Allah komai an ce sahabban ma zaɓa mishi an zaɓa mishi gari an zaɓa mishi gida an zaɓa mishi mata an zaɓa mishi al'umma an zaɓa mishi lokaci an zaɓa mishi komai na manzon Allah zaɓaɓɓe ne amma ba a zaɓa mishi iyaye ba wanda kuma shine jigo shine jigo ko su wayannan kafiran ka taɓa jin wani kafiri ko abu jahal ko shi abu lahab ko manya-manyan kafirai da suka zo da akwai wanda ka taɓa ji ya yi manzan Allah gori ya ce ai kai ma iyayenka sun mutu suna kafirai ba mu sani ba ne ba babu babu shi a tarihi inda sai na abdullahi sai da aminu su ma shirka suka yi da suka cancanci a kai su wutar su wayannan kafirin sun fi kowa sani domin ko dai tare suke yi ko kuma sun san inda suke zuwa amma baka taba ji sunan manzon Allah wannan gorin ba da kuma akwai wannan taban a tare da manzon Allah cewa iyayen shi ai sun mutu suna shirka ne suna kafirci ne ba musulunci suke yi ba to da su za su fara gorantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka taba ji sun wannan cewa su kansu sun tabbatar iyayen manzon Allah tsarkakanku ne tsaftatattu ne tatattu ne fes suke ba su da tabo ballanta na aibata manzan Allah na'am sannan wannan wani aƙida ɗin So, Masha Allah, za mu ɗauki kira na ƙarshe jama'a kamar kan muka alkawari ku yi hakuri. Ah, malam zai dawo sabon satin Allah ya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan WhatsApp. Abi salam Malam Sarki. Na'am, ya sunan ka daga nake kira Kola? Eh, sunan Nur daga Niger. To masha Allah, Malam Nuru daga Niger kana tare da Sheikh Sidi Bashir akan wannan layi. Eh, ni Niger ina so ka hada ni da lambar Malam Tahir da Malam insha Allahu in sun bani dama ma da na roke shi ga malam siri bashir in ya bani dama in Allah ya da kamin magana zan turo maka duka ina gaida su kullum ba matsala masha Allah malawan bakan Allah da zan baka ina gaida su ina gaida su Allah ya kara musu lafiya amin amin amin amin ya rabbi amin nagode nagode mun gode kullum yau da na samu shida yau ne ka samu me shida na na samu na samu shira kullum ina ina ina bibiya mai ban taba kira ba yau oh okay okay masha Allah masha yo yo ka samu kira oh yau ne na samu kira oh kira okay okay na na oh. fahimta na fahimta na fahimta ina gode muku duka har kai ma ina gode maka tun da saboda kai ne na gane da su duka oh yo mun gode Allah ya saka Allah ne Allah ne masha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode a ah, An tiktok ku yi ku ban ba ku dama ba saboda lokaci ku yi hakuri saboda Allah in Allah ya da na san za kuna da abun faɗa da yawa za mu sake dawowa wannan topic halka na ɗaya kenan in an ce muku sayyidul muslim kun san cewa wannan babban littafi ne ko ba haka ba shi yasa cikin kaɗan yau muka fara samu muka fara samun wani abu da kuma cikin yau hujja biyu kawai shai ya bamu ababa hadisai biyu bi ma'ana da cikin wannan da same sahihul muslim amma ga manyan hadisai har biyu ai masa tawili wasu ma sun ce bai inganta ba all right good wai wani ma kamar shakka ibn taymiya ce a wannan ma ƙarya ne kuma ƙaryar ma shi ta karyatu sosai akan hadisi amma na yaya annabi sallallahu alaihi wasallam an ce in ka ce ƙarya ne ka zama kafiri ma ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wa yazu billahi sallallahu alaihi to mun san wannan babban littafi ne shai zai ta zuwa muna ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wannan topic ne na ƙari zan rubuta halka ta ɗaya in Allah yadda shi yasa ah, kada kake da abun faɗa ku yi hakuri yan TikTok za mu sake zuwa ah, za mu ba kowa dama yan Facebook ko yan WhatsApp ko da kuke kira da yawa da muka ajiye muka roki uku kawai kuma ku yi hakuri saboda Allah ga wasu ma sun rubuta ma nan su ma nan a kira su direct ba mu yin haka kai ya kamata ka kira ba mu za mu kira ka ba insha Allah shai zai mana taliki ya mana addu'a in Allah ya yarda a same mu da shehi Sidi Bashir karatuttukansa kowane Alhamis ne shekara da shekaru haka muka saba insha Allah uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah shek so, sarki zaki abinda zan rufe da shi shine al'umma da masu sauraron mu su fahimci cewa ba mun zauna bane ba dan mutuncin wani ko dan mu tozarta wani kamar yadda kila wasu za su iya fahimta su ce aha kun ji 'yan shi'a ko za su ce kaza za su ce kaza a'a ba shine hadafin ba ba mu kowa ya san mu wanda ya san mu wanda bai san mu kuma ya ƙara sanin mu ba mu da aƙidar cin mutuncin kowane irin sahabi Mu mai da wannan mu baya cin aƙidar mu ko tozarta su ko faɗo wata mummunan magana a kansu illa abin da ya tabbata shi ma ba da cin mutunci ko zagi ba duk hmm. abubuwan na faɗa cikin musulmi suke dalilin faɗar su kuma mutane su sa hankali su yi ma'auni ga wa'annan maganganun da musulmi ɗin ya rawaito akan waɗansu sahabbai amma kaga da malamai suka yi tawili suka kore suka tsaftace su hmm. amma sun kasa tsaftace wanda aka wanda musul din ya rawaito akan iyayen manzon Allah sun ce shi ba za a yi mishi tawili ba sun ce shi dole a yi da ingancinsa ba za a raunata shi ba amma ga wasu musulun din ne rawaito littafi guda marawaici guda akan sahabban manzon Allah amma an ce su za a yi musu tawili wasu ma an ce musu ma inganta ba to ina gizo ke saka yaushe kuke idan mai yarda da wannan za a mishi tawili wannan ba za a mishi tawili ba yaushe kuke so mai cewa ku kuna iya raunata hadisin muslim a yarda da ku amma idan wasu malamai suka raunata wancan hadisin na muslim ku ce a'a an karanta hadisin manzon Allah ku yanzu annan ba ce ibn jami'a sun karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam me isa so wannan shine mahallin shahidin da muke so kuma shine hadafin mu mu sa ma'auni mu tabbatar cewa lalle akwai gilli akwai wata ƙiyya da musamman sha'inta ba musan asalinta ba musan dalilinta ba musan laifin sai na abdullahi sai na aminatu ba ijma'in malamai mafi ƙololuwa shine sai na abdullahi ya bar duniya manzan allah yana ciki duk sun ce ya an haife shi na ɗan sai na aminatu manzan allah ta bar duniya manzan allah yana mi yana ɗan ƙarami bai kai shekara goma ba wasu shekara shida wasu shekara bakwai ko takwas duka bai kai galibi ba suka fito to laifin me suka yi mun rasa gaba da ke ta sa ake dole sai an cusa su kuma shi hadisi na manzon Allah bai faɗa ƙoro-ƙoro ba ya ce Abdullahi ko Aminu kurin abi ya ce shi kuma lafazin abi zai iya ɗaukan ihtimaloli fassarori ma'anoni daban-daban me isa ba za a fassara dole sai akan na Abdullahi me hmm. isa daga ina wani dalilin ya samu to mutane su yin cewa lallai masu wannan da'awar na kai iyayen manzon Allah wuta suna da wani hikidi suna da wani gilli sun sani ko ba sani ba akan iyayen manzon Allah kuma wannan zai shafi manzon Allah kai tsaye in ya shafi manzon Allah kai tsaye zai iya shafar hatta imanin su hmm. domin cutar da Allah cutar da Allah ne cutar da Allah kowa ya san cewa wani abu ne wanda ke babban zunubin da Allah ta'ala baya kawo daga gare shi kuma wallahi mu kiyaye muna iya yin kowane irin zunubi Allah ya kawo da kai amma wallahi taba manzan Allah Allah baya bari wallahi mu ji tsoron musibar da wasu za su jawo wasu ba su sani ba hmm. taba iyayen mu Allah kai tsammanin wani Allah zai bari hmm. to wallahi Allah zai jarabe ta inda ba ma tsammani ko babu roƙon ubangiji kai magana ko baka yi magana ba kai da ko baka yi da wasu tsiraru za mu bari su jawo wa al'umma musiba domin abin da Allah kadai baya kawai da kai akan shine a taɓa janibin manzon Allah daga murya fa kawai ba laifi bane ba daga murya amma manzon Allah ubangiji ce kar a daga a gaban manzon Allah amma wani ya zo a buɗe baki ya hau mumbari ya kafirta iyayen manzon Allah ya kai su wutar jahannama babu dalili na hankali ko na nakali wannan abin kai tsammanin ubangiji zai bari wallahi ubangiji ba zai bari ba da haka ne dole ne a fito da kowane irin karfi da kowace irin kafa'a da kake da ita a yaƙi wannan aƙidar ba aƙida ba ce ta musulunci kafirta iyayen manzan Allah hankali ba zai karɓo babu wani nasi tabbatacce da yake tabbatar da wannan magana din da haka dole ne a yaƙe ta dole ne a kore ta kana iya yin tawilin duk abin da ka dama amma dai ba iyayen manzon Allah ba iyayen manzon Allah tsarkaka ne zaɓaɓɓu ne a ce zaɓaɓɓe dan zaɓaɓɓu Mustafa ake ce mishi amma kuma karshe wai daga cikin najisa ya fito ina zaɓe yake anan an zaɓo ka daga kafiri da kafara kuma Allah ya ce maka zaɓaɓɓe ta ina zaka zama zaɓaɓɓe suna ga abubuwa da yawa suna wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba da kawo irin waɗannan matsalolin maga yadda suka karyata ruwayoyin musulun wanda ya dace da sarransu amma suka kasa karyata na iyayen manzan Allah maga yadda suka yi tawilin wasu ruwayoyin amma suka kasa yi na manzan Allah maga yadda suka kare wani amma suka kasa kare iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yana mu ci mutunci ko mu tozarta ko ba sai dan mu bayyanar da gaskiya gwargwadon wanda zai fahimta ya fahimta muna godiya ga wannan shafi da makaranta abin da muka faɗa daidai Allah cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe ya gafarta mana albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam kamin kai kamin kai addu'a shi jama'a don Allah ka kumanta a kiɗa daga yau muka fara hadisi biyu kenan Sheikh Sidi Bashir ya kawo authentic hadisai wanda bi ma'ana cikin an nuna cewa wasu sun karyata wani ma domin an ce su wasu babban malamin su ne gaba ɗaya ya karyata kuma ya karyatu sannan wasu kuma sun yi masa tawili ko ba haka ba yasa insha Allah za mu je zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa kuma duka wannan hadisi fa da in ka ce ina abiwa a baka finnari ka ce a ah, wannan kai baka yadda ba an ce kai kafuri ne saboda ka karyata magana na sallallahu alaihi wasallam to ga wannan kuma the same person the same person muslim Allah ya da shi muslim ya rawaito wayannan hadisai duka gashi na sai sakci da bashir ba ɗaya ba ina biyo haka ba ɗaya ba ya kawo mana biyu yanzu an karyata an yi tawilinsa kuma sun karyatu kuma sun yi tawilintu to insha Allah haka za mu je zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa ku in Allah ya yarda ah, Allah taimake mu gaba da shek ai muna addu'a insha Allah to sarki zaki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in